والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل الخطاب نعم نعم الأشعرية ashariya kuma abu hasan su asha'ira su ne mabiya wato aliyu abu hasan aliyu bin isma'il bin isma'il abi bashar ishaq bin salim bin isma'il eh, aliyu bin isma'il bin abi bashar ishaq bin salim bin isma'il bin abdullah bin musa bin bilal bin abi burda amir bin abi musa واسمه عبد الله بن قيس الأشعري sunan shi Abdullahi bin بن al-Ash'ari المتكلم mutakallim wato al-mutakallim nan an ce mutakallim ba ana nufin mai magana ba sai kowa na magana me yake nufi mutumin da ya kware a wani fanni na ilimi ana kiran shi ilmul kalam wato shine gina aqida ta hanyar falsafa an gane ku sanin Allah ta ainihin hanya na falsafa ba ta hanya na ƙur'ani da sunna ba an gano wani ku to shi almutakallim ne albasari eh, wato mutumin basra a iraki sannan bagdadi da basra da bagdada manya-manyan garuruwa ne a iraki an gano wani ku? na'am talakwa da haikma yin kibarin mu'tazila shi wannan bawan Allah Abul Hasan al-Ash'ari ya karbi ilimi daga manya-manyan malamai na mu'tazilawa daga cikin su akwai abu aliyu bin abdul al-jubba'i shine babban malamin da wannan bawan Allah ya tasirantu da shi imamul jubba'i sai shi abul hasan yi koyi da ra'ayin al-jubba'i a wajen mu'tazilanci amda tsawira wato ya zartar da ainihin lokaci mai tsawo na rayuwarsa kwatankwacin shekara arba'in yana hidima ga ainihin aƙidar mutazilanci shekara arba'in fa a rayuwarsa wannan bawan Allah yana hidima ga aƙidar mutazilanci ka san ku ya ɓata lokacin shigo da a ce ya yi amfani da wannan lokaci wajen yin hidima ga manhaji na salar da kuke tunani shekara arba'in gaba ɗaya ya tafi a cikin rayuwarsa me ya rage a rayuwar mutum inda mutum ya yi shekara arba'in to sauran rayuwar kuma izin tafi an gane ku ba shekarun shi kenan ba eh, bayan ya riga ya yi karatu sai kuma ya je ya tasirantu da wannan wannan kamar sirikinsa ne shi jubba'i yana auren mahaifiyarsa to sai shi kuma sai ya tasirantu da jubba'i idan wajen karatun shi ya gamsu da iliminsa da gidansa sai ya zauna a wajen shi al a lokacin da ya kware wajen sanin mutazilanci Zilanci, sai ya zamanto daga cikin a'imma ana lissafa shi daga cikin jagorori na wannan fannin sai daga baya sai ya kyamaci wannan aqida eh, kasan idan mutum yana da adalci in ya karanci bid'a kuma ya yi zurfi a cikin bid'a daga baya zai gano illolin bid'a to abin da su yan bid'a suke yi don su hana ka rabuwa da bid'a shine a lokacin da mutum ya zama imam sai a sanya kuɗi sosai gare shi ta inda in ya ja baya zai gane kuɗin shi zai gane kuɗin shi ko yanzu kamar shi'a shi'a mutum na ƙara karantar shi yana ƙara gano sharrinsa da mutum zai rayu cikin talauci to ba zai tabbata cikin aƙidar shi'a ba ita shi shi'a kana ƙara zurfi kana ƙara gano wasu irin illoli na gidan. amma kuma kana ƙara zurfi suna ƙara sakan ma kuɗi su shi shi'a malami baya rayuwa na talauci akwai abin da ake kira khumusi wanda ake ba mutum in ya kai matakin ainihin wata taqalid in ya kai wannan matakin duk ɗalibansa kowa in yayi ciniki ko ya samu albashi zai ba da ɗaya cikin biyar na albashinsa in kasuwanci kai ka samu riba malam zai ci alat kana samun riban kashi kana samun riban duk kasa kashi biyar ka tura wa malam kashi daya to idan malam yana da ɗalibai miliyan daya da muke tunani kaga da wuya a samu mai kuɗin sa to irin wannan a nan malami in ya hararo ga miyagun aƙidun shi'a yana so ya janye sai ya tunanin to waye zai ci gaba da ɗaukar nauyi na haka amma matsalar shi ne inda mutum ba mai son duniya da yawa ba a yin kaɗai wasu shekaru kana samun wannan daga bayan sai Allah ya gane da kai wannan abin da ka tara ya ishe ka ya ishe ka rayuwa amma saboda son duniya da son jin daɗi sai malami ya tabbata kan gidan shi'a har ya mutu na'am an gane wannan ku wato sai ya kyamaci akidar mutar da sai ya yi bara'a daga wannan agida din wa'ala na taubata ruwa mamaye mala sai ya bayyana da tuban shi a gaban taron jama'a a can basira misalin shekara 300 bayan hijira ya rusu ala mutazila to bai yi kasa a gwiwa ba tun da ya yi wannan sai ya fara raddi ga mutazilawa yana ta musu raddi yana tona musu asiri yana yaye ainihin sirrinsu wato da hujjoji da dalilai al'aqaliyya dalilai na hankali dalilai na ilmul kalam yana musu raddi da misalin usulubin su sannan kuma sai ya amfani da qur'ani da hadisi sai kuma ya ƙara ya ƙara wargaza al'amarin su fi munazarat a cikin munazara a gani za a zo ana tattaunawa in ka ɗauko ƙa'idoji shi ma zai nuna ma ya fi ka sanin ƙa'idojin sai kuma ya nuna ma kurakuran da ke cikin ƙa'idojin kuma ya yi wallafe-wallafe wallafe-wallafe da yawa wanda yake tarar daga Musa zilawa yana tona musa siri wannan shi ne marhalan farko daga cikin rayuwar abul hassan to yanzu ya ka'idan da ake cewa dan biriya baya tuba dan biriya yana tuba yanzu akwai biriya da ya wuce da karfin mutazilanci ko mutum ya shekara arba'in yana yi abin ya riga ya zama jininsa ya zama namansa da jininsa lahaman wa daman amma kuma daga baya sai gashi ya tuba har ya zo yana musu raddi ina batan gane wannan akwai daga cikin mutane wanda suke dogara da wasu asarai wanda ake jinginawa zuwa ga salaf cewa dan bid'a baya tuba Allah ya ki yarda dan bid'a ya tuba to wasu malamai suka ce dan bid'a da ake rubi anan da'iya ila bid'ati sai mace idan ta iya ila bid'a ce ne wannan ba bai kira zuwa ga bid'a ko wanda ya bi abin Hassan al-Ash'ari shekara arba'in? an gane wannan ko ashe duk da bid'a ya kai in Allah ya sa za zaka shiryu ka shiryu Allah subhanahu shi ke shiryewa tunda kafiri ya dade cikin kafirci kuma ya tuba ashe shi ma dan bid'a duk dadewan shi in Allah ya masa gamda katar zai iya tuba ga ainihin abdullahi bin abbas da ya tafi wajen khawarij ya tafi wajen khawarij da izinin ali bin abi talib cewa zai je ya musu nasiha kuma ya tambaye su me ya sanya suka yi tawaye ga ali bin abi talib da ya je wannan waje ya yi munazara da su aka samu fiye da rabi sun dawo sauran suka ci gaba da kangarewa cikin aƙidansu su ne ali bin abi talib ya yaka a cikin yakin naharawan an fahimci wannan ko kaga wannan kenan sannan kuma ga manya-manyan malamai irin su imamul ghazali da ire-iren su wanda sun dade a cikin ilimin philosophy amma ƙarshen rayuwarsu a philosophy da ilmin kalam ƙarshen rayuwarsu imamul ghazali ya yi littafi iljamu iljamul awam an ilmin kalam sanya linzami ga amawa daga ilmin kalam yana da hadari ya yi littafi akan iljamul awam an ilmin kalam sannan imamul gazali lokacin da zai rasu ya rasu al bukhari na kirjin shi da can yana kyaman manhaji na ashabul hadith daga baya yace na gano bayan bincike na da yawo na cikin akidu daban-daban na gano babu manhaji babu aqidan da yafi zama daidai face aqidan ahlul hadith an gani akwai ire-iren malamai da zamu kawo misalai da su da yawa wanda da can suna cikin wannan an gane akwai akwai wannan asarin da zai kama hujja da shi masu wannan ra'ayi amma asalin ma malamai sun bai da isnadi wanda yake tabbatacce an gane wannan ko almuhim dai abin da yake faruwa shine mutum in dai dan bid'a ne kuma da'in ila bid'ati yana da wuya ya tuba ne ba wai ba a tuba ba yana da wuya so da shi dan bid'a ya halatta abin da yake yi ne mutumin da yake ganin abin da yake yi halal ne to wannan ya fi wahalar sha'ani fiye da fiye da mazanaci ko mashayin giya mai saban Allah shi mai sabon Allah in yana sabo ya san sabon Allah ba kyau kullum yana yana tunanin tuba amma shi dan bid'a yana halatta wannan abu ne to shi yasa tuban shi yake da wahala na'am na'am ah, yace wa fi hadhihi al al-ula a cikin wannan marhala na farko asha fihi fi kawfi zawji ummi eh asha fihi fi kanafi zawji ummi ya rayu a cikin wannan marhala karkashin kulawa karkashin reno na ainihin mijin mahaifiyarsa mijin wa mahaifiyarsa shine abi aliyu al jubbai abi aliyu muhammad bin Abdulwahab al jubbai fi asari shine shekul mutazila a zamanin shi babban malamin mutazila wani zamanin sa wata laƙa ulumahu ya karbi ilimin imamul jubai hatta tsara na'ibahu har ya zama na'ibinsa ba a gani ya zama ne na'ibinsa an gane kuma ya zama ne abin amincewa malamin ya amince da shi idan kana da ɗalibai akwai ɗalibin da zaka gamsu da shi ka gamsu da iliminsa ka gamsu da halayen sai ka amince da shi to ya zama mawdi'u thiqa ولم ya أبو الحسن يتزعم المعتزلة أبو الحسن ba yana jagorancin mutazilawa 40 sana shekara 40 yana jagorancin mutazilawa yana ba da kariya ga mutazilawa da harshe Allah ya bashi harshe ya iya munazara idan kuna munazara da shi ko da ba shi da gaskiya yana da wuya ka iya kare shi ko da bai da gaskiya ya kware wajen tattaunawa Allah ya bashi wannan abun to sai ya to shi ne wanda ya dauki nauyin shi ne wanda ya daga tutar ya haɗa wannan aƙida kuma a zamanin sa aƙidar mutazilanci ta yi tasiri sosai domin shi jubba'i mai rauni ne eh bai iya munazara ba shi in ka zo zaka tattauna zaka ɗauka wawa ne ba bai da ilimi shi in kai gaba da gaba da shi zai bai da bakin magana sai kai masa kaca-kaca kana tafiya yayi littafi a kanka sai kai mamaki shi littafi yake wallafawa in ya wallafa littafi ya tura tun kuɗa littafin sai yi aiki amma ka zo ka ce wai waye dubai to zo mu tattauna kana yi zaka kawai ba abin da yake iya yi wani mai rauni da sauransa haka an gani to sai ya zama to shi abul hasan kuma shi ya kware wajen magana shi abul hasan shi ne mai munazara da harshe in an zo a zai ce to ga wakili na nan an gani amma wajen rubutu shi ke yin rubutu ya ba da kariya ga gida mu ta zalunci shi kwararre ne wajen rubutu kaman akwai malaman zaga an ce malam wani kalamu hu aqwa min lisani eh. irin sa Nasiru Din Albani shi ma Albani yana iya magana ya iya magana amma kuma alƙalamin ya fi harshen shi akwai wani wanda za su kuma kuma lisanu hu aqwa min kalami <laughs> ya koyi runzu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم abu أبو جعفر أبو جعفر يا شيخ جوامع الفوائد سألت أبا عبد na tambi abu أبو عبد ahmad bin hanbal بن حنبل عن الولو بماء nawra wato game da yin alwala da ruwan ainihin قال nawra qala wani abu ne kamar فقمت saka ala fa qumtu qumtu sai na miƙe dan ni a sai dan rike ni a tufafi na kamar kama tufafi na haka thumma qala sai ke ish taqul me kake cewa ne me kake faɗa is da khalitar masjid eh bari ma tambaya kai mai tambaya zalim mutum ne yace akal makalla ya hukuncin alwala da ruwan coca cola ya halatta mutum ya sayi coca cola an ba ruwa ya alwala sai ka tafi babban malami to shine wannan bawan Allah da yayi wannan tambaya sai imamu Amadu ce mai mai kake faɗa in zaka shiga masallaci in zaka shiga masallaci me yanzu ke shiga masallaci sai na yi shuru ban sani ba amma ga shi ya zo yana tambaya ga ruwa ko ina cikin gari amma yana tambaya kan da za iya alwala da nura ko naura ko za iya alwala da da coca cola misali ko kaza wala ish taqul me kake faɗa kharajta min al-masjid in ka fita daga masallaci za ka kharajta min masjid na kago wannan wannan amiya ce an gani, za ga manyan malamai wani lokaci suka danyi amiya wato ba asalin larabci fusha bane an gani wannan to shine amma an ce mafi alkhairi ga malami ya ringa yin fusa shi wannan amiya yakan lalata larabcin mutum za ka iya samun profeso yana lecturing Muhadir ba amma yana larabci gaba ɗaya amiya ne in kai bako ne wanda ka zo daga wani gari ka iya amiya ka zo ka iya ayin fusa sai sai daɗe yana lecture ba gane ba dole sai ka je ka koyi wannan amiya din saboda ya saba da shi a gane wannan mm. eh sai na yi shuru a wakawa yin ta hafa ta'allam kaza ita abin da nake baka shawara ka tafi ka koyi wannan maimakon tambaya kan ana alwala da ruwan kaza kwalar ƙasa ko ana alwala da ruwan kaza ka koyi wannan ya fi alkhairi gare ka wannan shi ne fikiwul aulawiya ɗalibin da ba shi da zurfin ilimi akan matsalolin da suka shafe shi ya zo yana tambaya kan abubuwa da yawa da ba su shafe shi ba na wala abu firdaus abu firdaus ya ce kalmata ishtaqun laysat min al-fusha kai kalmar ishtaqul din nan bai daga cikin fusha nama hiya amiya amiya ce fa ma'ana ishtaqul ai mata ku. me kake faɗa هذا الطالب سأل أبا عبد الله وأن Wannan ɗalibin ya أحمد أبو Ahmad, abu بماء game da alwala da ruwa da wannan ruwa na wannan naura ya yi tambaya kan muhimmi sai ya bar aham ya bar abin da ya fi muhimmanci in muka ɗauki wani fasara kuma ya yi tambayan abin da yake na ƙasa ya bar ainihin na sama sai ainihin al'alimin rabbani sai ya shirya da shi imamu amur allazi la ta abu zuhu la ilaha mutla'in wanda zargin mai zargi baya kange shi a cikin addinin Allah kawai in ya san gaskiya zai faɗa zargin mai zargi baya kange shi ah, wato kwarjinin mutane tsoron mutane baya hana shi wato ya faɗi gaskiya in ya sani wannan magana cewa kwaljinin mutane baya hana mutum faɗin gaskiya yana nufin mutum ya ta sakin magana da yadda ya gana ko ba hikima a ciki akwai masu tunanin da wannan kawai kai ta sakin magana ko ba hikima kana ganin mutum ya yi kuskure kawai kace kai jahili ne gyara kai jahili ne na gaya ma gaskiya ban tsoronka shin wannan haka ne wato duk da cewa an ce wato mai wa'azi bai da an bai tsoron zargin mai zargi amma wannan ko baya hana mai hikima sai ka hada guda biyu ban tsoron zargin mai zargi kuma ina magana da hikima Za ka saukar da kowane magana a bigiran ne an gani saboda kana yin wa'azi ne dan a amsa in ka zama kuma dan ka tobara mai barota kaga ba kana shiryar da mutane ba ne. ina ba san gane wannan bai shiryawa kafin ya saki magana sai ya duba in na faɗi magana kaza wannan magana zai yi amfani ko ba zai yi ba kuma in na yi wa'azi a waje kaza zai yi amfani ko ba zai yi ba haɗa tsakanin hikima da kuma rashin tsoro don wani za a ga yana sakin magana da abin da ya gara ma zai saki ko da ko zai rusa da hawa ne sai ce ai Allah ya ce wala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minina an gani to sai ga yana ta rusa da'awa yana ta rusa da'awa da nufin wai shi ba ya bai tsoron zargin mai zargi ba a ce ka ji tsoron zargin mai zargi Allah da yake kar ka ji tsoron zargin mai zargi shi ne kuma Allah da yake udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hi ahsan shi duk guda biyun sai ka hada idan ka dauki aya ɗaya ka bar aya ɗaya to baka yi aiki da alqur'ani ba idza amkana al-jam'u fala yusaru ila ghairi na'am na'am <clears throat> qala hadha al-imam rahimahullah to na'am فقال له هذا الإمام رحمه الله سي وانا إمام دين الله يمسر هما يجي ما تقول إذا دخلت المسجد مي كي فدا إن كشي كما صلى الرجل سي متوم بسني وعجز عن الجواب sai ya gaji ya daga jawabi kuma ta'alahu maratan thaniya sannan sai ƙara tambayar shi mara na biyu kai fa idan kharajta min al-masjid don ka fita daga masallaci kake faɗa ka kuwe eh fasaka sai ƙara yin shiru fa qala lahu al-imam izhab fa ta'allam hadha ka tafi ka koyi wannan annama rashadahum hadha al-imam ila ma huwa anfa wannan imam din ya shiryar da shi zuwa ga abin da yafi amfani gare shi ne a cikin addinin sa kamar ya ce bai bar wannan wa da abin da yafi amfani wa aliyak da abin da yafi cancanta gare ka fi dini a cikin addinin ka fa hadha in dalla ala shay wannan in yayi nuni akan wani fa inna ma yadullu ala anna talib la budda lahu qabla kulli yana nuna mana cewa lallai dalibi ba makawa a gare shi kafin komai idan yana so za a rada dalaban ilmi yana son neman ilmi an yi da ustaz ya nemi shirya na malami akar makallawa ina so yi karatu wanda littafi ya fi dacewa karanta ne ba wai kawai ɗalibi zai kwaso littafai bane ko akar makallawa wannan ne zan karanta kamar kai mara lafiya ne ka je asibiti wajen likita suka kwaso magunguna ka ce wa'annan nake so ka rubuta mun je yin siya ban da lafiya ne nan da nan da nan nake so ka rubuta mu. gaskiya to me amfanin zuwanka kar ka zama ka zama shehi ka warke a tunda ka san magani ina fatan gano wannan Allah ya ji kan lawa bakar wani yazo yana ta bayani malam kenan kaza da kaza da kaza ko jito ka san wannan kuma kake zuwa waje na kake mun tambaya ai ka ai shin da kai wannan ka san komai kenan misali yayi ina fata gane wannan tunda har ka san wannan to me amfanin kuma ka zo waje na to ɗalibi ya kwaso littattafai a shekenan ya san ma abin da ya dace shi ya karanta shi da kansa ba tare da ya nemi shawarar malami ba misali na'am in shawiro kuma ya nemi shawarar shawararsa wa bi haza yuktabu lahu najah da wannan ne ake rubuta mai nasara neman shawarar malami shine ake rubuta mai nasara a cikin neman ilimin sa ko da yake Allah ake neman taimako da shi kuma gare shi ake dogara na'am wa alaikum salam Jama'a. Na? Abin nan, abdul jihad kalimatu haƙƙin inda sultanin ja'ir fiyayyen jihadi kalma ta gaskiya a wajen shugaba mai adalci a shugaba mai azalimi an bai da ai shi wannan an ce ne ka faɗa mai kalma ta gaskiya ba an ce ka mai hauka ba yi shugaba kalma ta gaskiya sai ka zagaye zagaye kalma ta gaskiya in ka shiga mai da sako cikin hikima shi shugaban mai azalimin ai zai fi karɓan wannan nasihan ka fiye da ka zage shi shin zagi kalma ce ta gaskiya kalma ce ta gaskiya ba na'am نعم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم والفرق بين التمثيل والتكييف to bambanci tsakanin tamsili da kuma takyif anna tamthila zikru kayfiyat as-sifat shi tamsil ambatan yanayin sifa ne misali na muqayyada bi ummat wato an kayyade shi da ainihin wanda yayi daidai da shi an kai an ambaci sifa an kayyade shi da wanda ya daidai da shi misali a ce yana da hannu irin nawa yana da ainihin fuska daidai da nawa ma'ana mu masu daidai da daidai shi shi mutakiyyif shi ne ambatan kaifiya na sifa ba tare da an kayyade shi da wanda ya daidai da shi ba kawai a ce wane yana da fuska yaya fuskan yake tarhif kenan yana da hannu yaya hannun yake ya daidaita yaya daidaituwan yake a nan wajen kaga me yake so ka faɗa mutumin da ya tambaye ka irin wannan ya ce ma Allah yana da fuska wa ya ya yaya fuskan yake kaga so yake kai tamsil yana so ka ce fuskan Allah iri kaza ne daidaituwan Allah iri kaza ne sai sanya malaman sunna suka ce baya halatta ga ainihin ahlus sunna yayi tafsiri ko ya tafi? kowanne daga cikin su yana da hadari an gane wannan ku na'am na'am misalin tafsiri misalin tafsiri ya kula qa'il yadu llahi ka yadu insan hmm. mai magana ya ce hannun Allah kamar hannun mutum ne na wa misalin takyir misalin kuma takyir ai takhayyala bi yadi llahi kayfiyat mu'ayyana shine mutum ya suranta ma hannun Allah wani kaifiya sananne misali ya ce hannun Allah kamar kaza ne Fuskar Allah kaman kaza daidaituwan Allah kaman kaza ilimin Allah kaman kaza an gane ya kayyade mashi wani siffa ayyanan ne la masila lana fi aidil wanda ba ba misali gare ta a cikin hannayen halitta wala yajuzu hada tafsir wato irin wannan tafsir din baya halatta irin wannan takayyul din ka dinga suranta abu Allah yana da fuska iri kaza wa iyaz billah wannan kafirci ne Allah daidaituwan shi irin na kaza ne dole ya zamanto in ka faɗi wannan sai ka daidaita Allah da halitta na'am al-qa'idatu rabi'a qa'ida ta hudu imanin ruddu ala al-ala al-mu'attila a cikin abin da zamu yi raddi gare shi ala al-mu'attila ga masu ta'dili al-mu'attila hum alladhina yunkiruna shay'an min asma'illah su mu'attila su ne mutanen da suke inkarin wani abu daga cikin sunayen Allah ko sifofinsa wa yuharrifuna suna karkatar da nasoshi daga zahirinta ana kiran su al-mu'awwila an gane ku yan ta'dil su ne misalin mutanen da suke inkarin wani abu daga cikin sunayen Allah misali kamar su ce Allah baya fushi kai kuma ka karanta a cikin alkur'ani kaga wurare da yawa wanda Allah ya yi fushi ko wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihim an gane wannan kaga ghadiba Allahu alaihim Allah yayi fushi da su kaga nan ko to sannan kuma da kuma can hal hal unabbiukum bil akhsarina a'mala ba shi ba can man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت an gano wannan kaga malla ana hulla wa gaziba alai ashe Allah yana fushi alam tara ila allazina tawallaw qauman gaziba Allahu alaihim ghayril maghdubi alaihim fashi sifan fushi sifa ne na Allah to sai a samu wani sai ce wannan ba fushi ake nufi ba din ga Allah ya ce fushi azaba yake nufi an gani alam tara ila allazina tawallaw qauman gaziba Allahu alaihim shin bai ga wayannan da suke jibintan ko suka jibinci mutane wanda Allah ya musu azaba sai suka fasara wannan gadiba suka ce ba a fasara shi da fushi suka ce in ka fasara shi da fushi ka jingina ma Allah na kasu kuma wanda ya jingina ma Allah na kasu yayi ridda sai ka ce musu amma Allah ba ya jingina ma kanshi wannan sifa ko babu inda Allah ya kore wannan sifa na algazab ga kanshi to ku ina ku san ku kore an gano suka ce ai in an ce mutum ya yi fushi to ya fita hayyacinsa wani irin tafarfasa ne da yake zuwa cikin zuciya wanda ke fitar da mutum daga hayyaci sai mu ce ko fushin makala biyu ne yi. akwai fushi wanda mutum yake fita hayyacinsa akwai fushin da mutum baya fita hayyacinsa akwai mutum ya yi fushi kuma yana cikin hayyacinsa to shi ma wannan na ne idan ɗan adam baya fushi shin yana da kamala a ce shi duk abin da kai baya fushi A eh, yana birgin kullum cikin murmushi yake wannan mutum ne ba mutum bane shi kenan ko da an yi laifi sai dai ta murmushi ana zira da yarsa kawai sai ta murmushi an gane ana saban Allah a gaban shi ta murmushi ɗan wannan ba mutum bane amma mutum shine wanda yakan yi murmushi a inda ya dace kuma yakan yi fushi inda ya dace wannan ne mutum an fahimci wannan ko saka fushi ko ga dan adam fushi ba wai sifa ba ne na nakasu gaba daya akwai inda yake zama nakasu shine idan fushin ya wuce gona da iri har mutum ya fita hayyacinsa mutum zai iya kisa zai iya aikata wani abu wanda yake abin kyama misali an gane wannan ko mm. to amma akwai fushi wanda ba na abu to wannan ga dan adam kenan ba to ina kuma ga wanda ya halicci dan adam malaman aqida suna kiran wannan qiyasul aula wannan ga dan adam kenan to ina kuma ga wanda ya halicci dan adam ashe min babu aula an gane wannan ko min babu aula ya zama to Allah ta'ala fushin sa ba irin na halitta bane ba a hada su sun yi tarayya ne wajen suna amma sun bambanta a wajen mai kaifiya an gari bambancin su yafi bambancin da ke tsakanin sama da kasa na'am a gani kamar sifan yarda yanzu yarda akwai wanda suka yi inkarin shi a sha'ira sun yi inkarin siffan fushi sun yi inkarin siffan yarda sun yi inkarin siffan farin ciki duk wasu abubuwa da suke da alaka da ainihin siffatul af'al sifa fi'iliya suna inkarin shi sakkowa saman duniya duk sun yi inkarin shi alhali kuma gashi sun tabbata a cikin alkur'ani da sunna na'am na'am yace wal qa'idatu al fi man rudd bihi alayhi wato ka'ida na gaba daya a cikin abin da zamu yi rabbi da shi gare su anna qul inna qawlahum khilafu zahir al-nusus shine mu ce lalle maganar su ya saba ma zahirin nassi ah, wa khilafu tariqati al-talab kuma al-asl fil kalam al-haqiqa dun al-majaz hmm. asali ana tsayawa ne kan haqiqa zahirin lafazi sai an samu abin da ya nuna wato ayi tawili laysa alayhi dalil sahih kuma wannan ya saba ma hanyar salaf salaf ba sa irin wannan tawili salaf ba sa inkarin abinda Allah ya tabbatar wa kanshi walaysa alayhi dalilun sahih kuma ba su da wani dalili ingantacce akan wannan aqida nan su na wa rubama yakunu fi ba'd sifat wajhun rabi'un aw akthar kuma da yawa yakan zama a cikin wasu sashen sifofi akwai fuska guda hudu ko biye da hudu wajen fassara Allahu a'lam hmm. Hmm. الفيلة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله da kuma yin da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa la tasubbu ashabi kada ku zaki sahabbaina wallazi nafsi biyadi na rantsi da Allah wanda raina ke hannunsa wa anna ahadakum anfaqa mithla uhud da a ce ɗayan ku ya ciyar da misalin dutsen uhudu na zinari da ba zai kai mudun ɗayan su ba ko rabinsa wannan hadisi idan mutum ya bashi tunani zai gane cewa sahabbai suna da wani irin martaba da daraja wanda da wuya mu kamo su amma sai mutum ya ba hadisi tunani da kyau an ce kada ku zagi sahabbai na sai dan shi a ya ce to sun yi abin zagiya ba za a zage su ba idan mahaifinka ya yi abin zagi za ka zagaye dama mahaifinka ne ya yi abin zagi sai ka zo masallaci ka miƙe kana assalamu alaikum ya ku jama'a ina so in gaya muku wani abu ne wanda ya faru a gidan mu jiya mahaifina ya yi wani abin kunya ya yi wani abin zagi shi yasa na ce bari zan tona mai asiri saboda shi ya janye wa kanshi shi tsakani da Allah kun taba ganin wanda ya wannan idan mutum ya yi wannan za a ɗauke shi mahaukaci ne ko mai hankali a kaddara ma da gaske mahaifin ya yi abin zagi da mahaifin shi da mahaifin shi sun yi fada sai suka yi wa juna tsaraici kawai sai ce tattun da sun ba juna tsaraici ai dole ne a tona musu sai ya buɗe kofa kawai ce jama'a zuwa raba yaya sai aka zo aka ga baban shi da maman shi gaba ɗaya tsarara shin mutumin da yi wannan zaka cikin yana da hankali kuma hukaci ne ko yana da raunin hankali to wannan in kana so ka siffanta dan shi'a wannan shine halin dan shi'a wai sahabban manzon Allah ne yake cewa wai tunda sun yi abin zagi ai za a zaga to idan manzan Allah a kaddara ma sun yi a kaddara sun yi sai manzon Allah ya ce kaka zaga za ka yi biyayya ko ba za ka yi ba shin ka yarda manzon Allah manzan ka ne ko manzon Allah ya faɗi cewa kada ka zage su ka ce kuma sai an zaga kai mai biyayya ne kai mutumin kirki ne misali an gane wannan ayi to kaga an ce a nan wajen na rantsi da Allah wanda raina ke hannunsa manzo Allah fa da kanshi ya rantsuwa ya rantsi da Allah wanda ran shi ke hannunsa da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen Uhud na zinari mutanen da suka je aikin hajji sun ga dutsen Uhud sun ga girman shi mukaddara a ce daga nan wajen daga nan daga ƙasan alƙalawa zai kai can kasuwan bacci balantana ya fi haka to kaga an ce ya kai kusan 8 km to wannan ya kai kusan 8 km din din ya zama zinari duk dutsen ya zama zinari gram nawa kenan zai zai zama zai aunu wannan yanzu wani wani a cikin masu sai da gol waye zai iya siyan wannan gol din kuma an ce biliyan ya abin ya wuce ila sai kudi ya sai zai zaba kudi ya kai karshe Eh? inda yara suke bara ba in lissafi ya kai ingantin zai ya kai malali gashin tikiya wato gashin tikiya bai lissafuwa an fahimci wannan to da a ce ɗayan mu mu nan nan fa ba ma ana magana mu bane ba wato Khalid bin Walid shi ne suka samu matsala shi ma sahabi ne amma yana daga cikin wanda suka musulunta baya baya in ka samu matsala tare da abdurrahman bin auf in suka samu matsala tare da abdurrahman bin auf sai halid bin walid sai ya zaki abdurrahman bin auf shi ne sai manzan Allah ya ji labari sai annabi ya ce ka san waye abdurrahman bin auf su ne suna daga cikin sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal wanda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radwan kai baka cikin su suna daga cikin ashabul badar kai baka cikin su suna daga cikin wanda suka halarci kaza kaza kai baka cikin su suna daga cikin al'ashara al bil janna kai baka cikin su suna da ya faɗi matsayin darajoji darajoji darajoji na suna daga cikin waye ga sunan matsayi ga sunan da sauransu ya ambata suna daga cikin wanda suka yi bai a ta'atar shajara hmm. da kaji radiyallahu anil mu'minina iz yubayu daga ta'atar shajara ba suka da yan aljanna ne ya samu albishir da aljanna ta hanyoyi daban-daban annabi ya kama sunan shi da abin nan abin nan a Abdurrahman fil janna kai tsaye hmm. sannan wanda suka halarci yakin Badar dukkan su gaba daya kace kawai yan aljanna ne falyamal alqawmu ma sha'u li anfusihim kuma ahlu badarin fala yashawna min darari hmm. yan aljanna ne su yi ma shi to fakar wajaban lakum aljanna da kuma wancan wanda aka ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى to in ka duba mukamin Abdurrahman da Khalid yaya shi Khalid kawai sahabi ne shi amma duk wayannan mukaman duk ya tsalla su da su da soja wanda yake field marshal da soja wanda kurtu ne shi <laughs> to sai kurtu kurti ya zo yana zagin fil marshal to shi sa manzo Allah ya yi mishi kace kace annabi bai kasauta mishi ba sai annabi ya ce masa la ta subu ashabi kai ka ce shi ba sahabi bane shi ko sahabi ne ba Kar ku ƙara zagin sojoji na field marshal ka zage shi na ka ƙara zagi na ran da Allah wanda rai nake hannunsa da kai Khalid ɗayan ku Khalid bin Walid sahabi ne ba saifullahi maslul aka ce wallahi da a ce ɗayan ku zai ciyar da dutsen uhudu na zinari shi irin su khalid ku ciyar da dutsen uhudu na zinari wallahi ba zai kai mudun nabi na garin rogo ko mudun nabi na ainihin masara ko na dawa da ɗaya daga cikin sahabbai ba to sai kuma ka auna ba khalid ba mu sai a samu wani a wannan zamani ya ce zai zagi sahabi tazara tsakaninmu da shi yaya abu ne wanda bai da iyaka Yau wanda an ka duba wannan hadisin kawai ya kamata ka shafa ma kanka lafiya dutsen uhudu na zinari Allah kaɗai san yawan shi shi kuma wannan sahabi zai ɗauki mudu na a ce ma na shinkafa mudu mudu na na shinkafa ya bayar sadaka ya fika to kila ka ce hadisi ne ko sai Allah ya ce to la yastawi minkum man anfaqa min qabl fatay wa qatal wanda ya ciyar da dukiya kafin wa maka bai yaki baya zama daidai da wanda ba shi ba yace ulaika a'zamu darajatan wayannan su suka fi girman daraja min allazina anfaqu min ba'di wa fiye da wanda suka ciyar bayan wa maka kuma suka yaki Allah ya ce duk da wa kullum wa adallahu husna dan kada mutum ya riba zamani to kai ma ba an ma alƙawari maka kyawun sakamakon shi Allah mun kai da daga nan an gani kaga wannan ya kamata mutum ya fahimci wannan Allah ne ya hana Allah ne ya hana a zagin sahabbai manzo Allah ya hana duk da an san sun yi laifi sun yi kurakurai akwai da suka yi kuskure amma kuskuren bai kai yadda yan shi'a suke azazzalawa ba yan shi'a suna suna ƙara gishiri don su cimma burinsu na yahudanci misali an gane wannan ku? na'am الله الرحمن الرحيم ya ce wa ulama salaf min as-sabiqin <clears throat> malaman salaf daga cikin ainihin as-sabiqin wa ba'dahu eh malaman salaf daga cikin magabatan mu wato daga cikin sahabbai ha wa ba'dahu min as-tabi'in da wanda ke bayan su daga cikin tabi'ai malaman tabi'ai ahlul khair wal su abuta alkhairi ne da kuma aiki da hadisi kun gane su ma'abuta alkhairi ne da kuma aiki da nassi na hadisi wa ahlul fiqh ko ma'abuta ne da nazari la yuzkaruna illa bil jamil ba a ambatan sai da abu mai kyau in zaka ambaci malamai na salaf malaman sahabbai hmm. malaman tabi'ai malaman tabi'i tabi'i ba a ambatan su sai da abu mai kyau an gani wannan kaulan wahidan kowa ya yarda da cewa malaman sahabbai a ambace su da kyau inda ahlus sunna ne shi haka nan malaman tabi'ai inda gizo ke saka shi ne za ga wasu suna dan faɗin wasu maganganu ga malaman tabi'i tabi'i za ga wani yana sukan abu hanifa wani yana sukan imam malik wani yana sukan ahmad wani yana sukan ainihin imam shafi'i wani yana sukan sufyanu bin uyena wani yana sukan sufyanu tauri wani yana sukan lais bin sa'ad wani yana sukan abdullahi bin za ga wasu na sukan su an gane wannan ko shi ne aka ce malamai daga cikin malaman salaf na wayannan ma'abuta ma'abuta ainihin alkhairi ne da kuma hadisi dukan su gaba ɗaya suna aiki da hadisi sannan kuma ma'abuta fiqhu ne da nazari ba a ambatan sai da abu mai kyau an gano wannan ko in kai ɗalibi ne na salafiya karka kuskura ka ambaci ɗaya daga cikin waɗanda na ambata da mummunan magana a ji kana faɗin wasu mangaru game da abu hanifa kana zagin sa ko kana sukan shi ko kana faɗin wani mummunan magana game da imamu malik kana zagi kana suka ko ɗaya daga cikin wayannan to kai ba a sa ka daga cikin 'yan salafiya na fatan gane wannan akwai wani bawan Allah wanda ya dawo daga masar yana dawowa sai wasu suka tare shi da ya zo suka ce mai a nan garin kaduna akwai wasu samari suna zagin maliku ka ya kamata ka taimaka mana wajen yin wa'azi kawai da ya zo kawai ya fara yin wa'azi ya zo masallacin juma'a kawai sai ya fara yin wa'azi daga cikin wa'azin da ya fara ya kawo tarihin imam malik da falalan imam malik sannan sai ya kawo cewa abin mamaki yanzu an samu wasu samari a nan garin kaduna suna zagin malik na fatan gano wannan yana ta wa'azi yana ta yin wa'azi a yi hankali duk wanda yake so ya gamu da Allah lami lafiya ya daina zagin maliku ka san darajar shi kuwa ka san kaza har ma ya koma ma ya koma ta galibi da ya fahimci sunna da kyau sai koma ya ce shi dan mazhaba ne ma yanzu ya ga wanda zai zagi malik ne shi yanzu yana kariya ne ga malik shi yanzu duk wani abu da ya zo cikin maliki malikiya ba matsala a cikin shi zai bada kariya gare shi yace za ka saurayi ya dan yi karatu dan gunkin karatun shi kana kawo magana sai ce zai kawo ma hadisi to daga baya wannan bawan Allah sai muka dan zauna da shi saboda a can yana kan fahimta na salafiya da muka zauna da shi muka ce bawan Allah mun ji wani labari ne muke so mu tantance mun san dai mu dai yan garin Kaduna ne kuma mun fi ka zama a Kaduna kai ka sabu can Misira karatu mun ji ka ce akwai a nan garin Kaduna akwai masu zagin wa ma zage imam mali don allah a wani unguwa suke zuwa yin su ya yi gabas ya yi yamma ya yi kaza da wace wallahi labari ya kaba mishi kai an baka labari kai malami ai suka ce a kawo maka su kansu kuma ka bincika ka tabbatar da akwai su yanzu idan ka zo kana wa'azi ga abin da babu shi sai ya zama daidai da maganan mahaukaci wanda aka ce baya duka ya ce an tuna mai mahaukaci baka duka ce ah, wallahi an tuna min kawai sai fara yanzu kila akwai wasu mutane ba sa zagin sai ka zo ka tunatar da su zagin yawa in ka tabbatar akwai su ka ci gaba da wa'azi in ba ka da tabbas ka daina wannan wa'azin so da zai iya yiwuwa yan salafiya ne da suke cewa kada a yi takalidi da malik malik mutumin kirki ne amma in ya faɗi magana sai an auna ba wai dukkan maganar da ya faɗa ba ne za a yi aiki da shi kamar yadda sauran malamai duk wani malami hatta sahabbai hatta abubakar dai karshen ilimi kenan ko shi ya faɗi magana ba a cewa a rufe ido a gaban shi wannan shi ne magana yan salafiya amma suna matsar mutunta imam malik shi in su ne aka zo to haka kai kanka an gaya ma ƙarya ne a kai daga ba shi ne ya shiru sai ya rage wannan magana duk da har yanzu yana nan yana magana kan takalidin amma ya rage wannan magana na yin kazafi saboda in ka faɗi magana aka tambaye ka suwaye a wani unguwa suke sai kuma babu su kuma ka ganin ka wahala an gane wannan ko to irin wannan to saka mutane suna magana ba bincike sai mutum ya saki magana akan shi to su ahli sunna yan salafiya sun fi kowa sanin mutuncin malaman su amma ko ba sa ka dalili da malaman su in kana so ka fahimci wannan da kyau da krista da musulmi wa ya sanin darajar annabi isa amma shi krista ya ɗauka in ka ce annabi isa annabin bawan Allah ne ko manzansa ka zagi annabi Isa haka Kirista ya ɗauka. sai ka ce annabi Isa Allah ne ko dan Allah anan ne zai ce lalle kana son annabi Isa ina ba san gane wannan kaga musulmi suna matukar son annabi Isa amma ko ba sa bauta ma annabi Isa sannan ba su mayar da shi ba su dauki wani siffa na Allah sun bashi ba to wannan shine kyakkyawan misali tsakanin yan salafiya da yan takalidi su ta galibi suna so duk abin da imam malik ya zo da shi ko ma ne kawai ka rufe ido kai ta bi ko da ga hadisan manzan Allah ingantattu sabanin haka to wannan shine yan salafiya suka ce la su babu wani malami da suka mai riko so hana ganin laifi babu wani malamin suna son duk wani malamin sunna amma kuma suna auna maganar shi da abin da Allah ya ce a auna maganar da shi shine fa in tanaza'atu fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul an gane wannan ko to wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa su faɗa a su fahimta na'am wannan zakarahum duk wanda ya ambaci malaman salaf eh, ya ambace su da mummunan abu baya kan hanya to wannan sunan shi batacce an gane ba za a jingina ma 'yan salafiya mai zagin imam malik ba ko mai zagin imam shafi ko abu hanifa ko ahmad ko ɗaya daga cikin salaf za mu ɗauke shi ɗan biri a ne wannan ba ɗan salafiya ba ne eh. na'am na'am in ce lokaci ya insha Allah ah, jiya assalamu alaikum jiya mun nan fara yin bayani cewa a ah, gaskiya lokaci ya kure na ainihin neman taimakon da muka saba yi duk shekara dangane da abin da ya shafi tafsir to muna ta tunani wani hanya za a bi domin a samu wannan taimako daidai gwargwado saboda in muka ce za mu yi sanya to za a samu matsala kaga wancan shekaran an karɓi sunan ɗalibai da yawa kusa ɗalibai sun rubuta sunayensu har da lambobinsu to amma kuma daga baya wayannan ɗaliban da suka rubuta kusan yan kaɗan ne ga mana abdulmumin shi ne bai karɓar kuɗinsu kusan yan kaɗan ne suka bada taimako a cikin mutane a ce mutane hamsin aka rubuta ko fiye da haka to da wuya aka samu mutane goma lafiyayyu da suka bada kuɗinsu haka ne malam cikakku to yan kaɗan aka samu da suka yi to shi ne muka yi wani tunani kuma tunanin muna ganin kamar shi za mu aiwatar shi ne cewa za mu sa abin da yake shafi gidauniya za mu sa misali in ma za mu sa ko duk sati biyu ko ƙarshen wata duk ƙarshen wata za a nemi taimako duk ƙarshen wata za a nemi taimako har Allah ya kai mu zuwa ga Ramadan din to kamar wannan zai fi sauki kowa ya san cewa ƙarshen wata insha Allah akwai taimakon da zai kawo da zai kawo domin ci gaban wannan al'amari kamar yadda na faɗa wato ba za mu je wajen 'yan siyasa muna neman taimako ba babu wanda zai taimaka mana kamar mu kanmu din mu ya kamata mu ɗauki nauyin kayanmu sai mu fi samun ƙarfin gwiwa ko mu fi jin daɗi in ana karatun kuma karatun ya yi mana za mu ce to mun gode wa Allah da kuɗinmu da shawararmu da komai namu aka gudanar da wannan karatu din kaga wannan abin alfahari ne a wajen ka domin insha Allah duk abin da aka yi na alkhairi zaka samu lada to shine muke sanar da yan uwa kamar zamu yi amfani da ka'idan nan na ainihin gidauniya kuma yan uwa muna kira za a taimaka da Allah wajen saboda kun ga yanzu sura wata biyar in ba haka muka yi muka ce mu jira abin da aka rubuta wani daga nan ga nan ban waya ya bayar wani ma 080 sai bayar 070 ai ta buga akan samun shi eh? an yi haka da yawa wala za ga an buga sai an ce an ce ba shi wrong number ba ta shiga wani kuma tana shiga yana gani yana ganin cewa lamba ne na makaranta ke kiran shi zai shiru kuma wannan aiki aikin lada ne wanda ake so gaba daya a taimaki juna bai yiwa malami shi kadai ya dauki wannan tafsirin kamar yadda bai yiwa dalibi shi kadai sai an hada hannu ko shi manzon Allah wanda Allah na sauka masa da wahayi Allah cewa yayi huwal ladzi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shi ya karfafa ka da taimakon sa kuma ya karfafa ka da mu'minai da ba dan annabi yana da sahabbai ba da da'awar ba bai kai inda ya kai ba ashe malami shi kadai bai sai ce shi zai yada da'awa ba dole sai an hada hannu da malami da dalibai gaba daya kowa ya bada hadin kai wajen isar da wannan sako kuma idan an isar kowa yana da nashi lada shi malamin da yake yi yana da lada dalibin da ya taimaka wajen isar da sakon da shawarar shi da dukiyar shi da jikinsa shi ma yana da lada shi ne muke so da Allah ƴan uwa in an zo yin gidauniyan a ba da haɗin kai kana zo neman taimako ka aje naira biyar ko naira goma a ciki cewa kaga in ka sa naira wala sa naira goma goma zuwa wata biyar nau kenan da Allah sa kuɗi mai tsoka da Allah lokaci ya riga ya nisa Allah shi taimake mu alaikum. salam. Shi dan gane wanda suke suna da kalfin da za su iya so ba da wancan mai tsokan da suke bada eh. za su yi su ci gaba da bada eh dama ai ba wai an hana wancan bane wanda ya rubuta sunan shi kuma ya zama yana da abin da zai iya bada mai tsoka a kai zai iya badawa kuma wannan bai hana ya bada wannan gidauniya din ba kamar yadda dama ko da ake gidauniyan ai masu bada taimako suna badawa nan ana so ne a haɗa, ga ne ga wannan na rubutu kuma ga gidauniya insha Allah alaikum salam zai kasance irin wannan aikin yana daga cikin matsalolin da ake samu rashin karfafa juna mu zan karfafa junayen sani kamar da mana ya faɗi magana ba masu yin wannan aikin shi an gane ku ko misali kana kusa da wanda misali irin masu kashe gwiwan nan kai kokari ka nusar da shi wannan aiki ne na alkai yanzu misali karatun da aka dinga wannan aka dinga malam ya dinga yi lokacin corona mutane zai kai mamaki sai ka ji mutum ya ce wallahi yana da karatu karatun yana da kaga shi alkhairi to kai ma za ka so kai musharaka cikin wannan alkhairi saboda ka mu dinga rusar da junayen mu misali kuma misali wani haɗin gwiwa za mu haɗa misali a ci muna zuwa daga waje ta za mu hudu ko ya? haɗa kuɗin saboda yadda zai yi kauri mu bada an gane ko to rusar da juna ɗin gaskiya yana da matuƙar amfani sosai idan ya ɗan yi sanyi ko kuma shi ɗan yana nema nasara a kan shi ka ɗan taimaka mai ka nuna mai mahimmancin abu kuma gani a gurguje a wannan zamanin komai kuɗi yake bukata da wuya abu ya tabbata ba kuɗi yanzu wannan karatun da ake na umda da karatun da ake na fatawul muhimma akwai data ba da data ake yi kun ana yi ana yin ainihin wannan ya sun ba live wannan live din yana cin data sosai a ina kuɗi ke fitowa kaga wasu bayan Allah ne masu kishi suke son suka sa kan za su yi wannan abun mutum da aka fara haga bai tsaya ba to kishi ne in dai mutum na kishin abu zai yi kokarin shi wajen ganin tabbatar abun in ga abu ya lalace to rashin kishi ke lalata abubuwa kamar jiya mun kawo tarihin Lais bin Sa'ad muka ce an ce ya fi Malik sanin to amma me yasa muka yi asarar ilimin shi ɗaliban shi ne ba su da kishi yana da ilimi sosai na fiqhu wanda da yanzu mazhaban shi na yawo da mun fa'idantu to sai ɗaliban suka bari ilimin shi ya mutu da mutuwar zamani ko da wucewan zamani ina fatan gane wannan to duk abin da za a yi a wannan zamani yanzu ta sai da kuɗi in ba kuɗi ba abin da zai yi misali so haka dole ne misali kaga in muna so wai kai ne kai kake so ka yaɗa wa mutane alkhairi kuma sai ka sai ka kashe kuɗi kai ne mai da'awan mai yaɗa wa mutane alkhairi amma kuma kai za a kashe kuɗi ka je gidan rediyo domin a saurare ka dan Allah jama'a ku saurare ni kana ma roƙon ne dan Allah ku saurare ni kuɗi za ka biya tana a saurare ka din ba wai zaka je gidan rediyo kyauta bane kuma wannan kai kana so ne ka amfani wasu mutane fa da wannan abu sai ka biya kuma sai ka biya kuɗi kusan miliyan ɗaya kafin a saurare ka kaga ya kamata in gidan rediyo sai tun da ka zo ne kana so ka yada da'awa mu ma muna karuwa ayi kyauta <laughs> yanzu ba abin da ke yiwa kyauta saboda haka yan uwa mu dage mu taimaka kowa ya sa ainihin hannun jarin shi a cikin wannan al'amari domin ganin ci gabansa an gane da abin da ka yi na alkhairi wa ma tunfiqu min khairin fa inna allaha bihi alim kuma a wani a wani wata aya ya alimu kullah Allah ta'ala ya san shi Allah shi taimaka za ka yi bayani na'am wa alaikum salam